صلى الله عليه وآله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد yau za mu tashi darasi na hamsin da uku a cikin karatunmu na sahihul imam al-bukhari rahimahullah za mu tashi babi na 67 wanda mun faɗi taken babin za mu tashi kan hadithin amma za mu sake karanta daga farkon babin yau 22 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda wannan rana ce daidai da 12 ga watan 11 shekara ta 2017 ta miladiya na musai mu tashi babu ma ya minan najasati fi saman wal ma'a نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم باب ما يقع من النجاسات في الصمد والماء وقال السوري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون نعم yace babu ma ya ka'u minan najasati fi samni wal ma babin da yake bayanin abin da yake fadawa na daga cikin najasa daga cikin nau'i daban-daban na najasa fi samni a cikin man shanu wal ma da kuma a cikin ruwa wato menene hukuncin shin idan ya fada a cikin man shanu ko a cikin ruwa yana mayar da su najasa ko baya mayar da su najasa kuma ko sai in an samu canzawa ne in sun jirkita sannan a hukuncin zai zamanto ya tabbata gare su shine abinda zai bayani a wannan babi. na'am yace wa qala zuhri imam az-zuhri shine ibn shihab malamin malik imam ahli al-madina yace la ba'sa bil ma babu laifi ga amfani da ruwa malam yughayyirhu ta'mun aw rihun aw lawn matsawar wannan ruwa dandano ko kanshi ko launi bai canza shi ba wato idan ruwa wani abu ya fada cikinsa to matsawar dai bai samu canjin ɗaya daga cikin sifofin nan guda uku ba to babu laifi a gare shi sawa'un ruwan mai yawa ne ko kaɗan ne wannan shine mazhabar malik kuma shine kan abin da zuhuri yake kuma shine mazhabar da yawa daga cikin malamai sai dai imamu shafi'i da imamu ahmad sun saba a nan sun ce idan ruwa wannan akan hukuncin ruwa mai yawa ne amma idan ruwa kaɗan ne in ruwa ɗan kaɗan ne to komai ko bai canza ba inda yana jisa ta fada cikinsa to wani ruwan zai baci saboda hadisin ƙullatai ne to takadirin kaɗan ɗin shi ne suke yin saɓani menene ƙullatai ne alƙulla ɗin na mai ake nufi to shi ne dai yawanci aka ce ƙilalu hajar shi ne kamar wato kamar yadda malamanmu suka yi mana bayaninsa shi ne kamar tankin ruwa irin tanki ɗin nan mai eh, dubu goma wato mita da mita da mita 1 mm. cubic mita kenan katon wato tankin ruwa irin wanda yake haka inan ba katotan sosai ba wanda yake za a ce kamar rabin mai girman tsawonsa mita faɗinsa mita tudunsa mita ɗaya yawanci haka ne malamanmu suka nuna masa kaddara mana cewa wannan shi ne ƙulla eh, mai lita 500 kenan to irin wannan to guda biyunsa to idan ruwan bai kai wannan ba to ko na jasa ko kadanci ko bata jirkita shi ba in ta fada ciki ta bata ruwa shine matabar Imam Shafi da Imam Ahmad haga su tsananta sun tsananta saboda hadisin idza balagal mau qullatayn lam yahmilu al-khabath idan ruwa ya kai kulla biyu to baya ɗaukan dauɗa. to amma matabar Malik shine kan cewar idan ruwa kaɗan ne najasa ta faɗa cikinsa sa bata bata jirkita shi ba to wannan ruwa makruhi ne a amfani da shi amma ba amma ba bai zamanto bai zamanto najasa ba saboda wannan magana ta zuhuri kuma a zahir akan abinda bukhari ma ya tafi akai kenan wannan shine matabar bukhari dan yawanci al'adar bukhari idan ya kawo magana wani daga cikin malamai magabata akan matsala da take akwai sabani to ya nuna wannan abinda maganar wanda ya kawo ita ce zabin sa wato ita ce matabarsa na'am wa qala annas hamadu ya ce hamad ibn abi sulaiman malamin abu hanifa daga cikin na'am babu laifi blaba shi maita babu laifi da gashin mushe, mushi wato dabba mushe gashinta ba na jasa ba ne domin bai jirkita ba baya in ka cire gashin ba zai yi ɗoyi ba saboda kaga ka'idar ta sake na, to kuma wannan bina'an ne akan cewar wato ana shi jikin mutum suna kasa shi kashi biyu akwai abinda yake abinda yake yana da rai na ji suna ce mata hayatu turo akwai wanda yake kuma yana da rai na wato karin girma amma ba shi da ji yanzu kamar gashin mutum kaga gashi yana tsawo amma yanzu idan ka yanke gashin mutum ko kuma ka zo inda ba fusga kai da karfi bayan da zai ji daga fatarsa in gashi ne kawai ka kama kamun tsina ai mutum ba zai ji ba ba zai ji gashin ba to saboda haka suke cewa wannan gashi rayuwar rai ba ta cikinsa sai dai rayuwar tsawo kamar haka farci samansa hmm, haka shi ma to sai su ce duk abin da yake da wato hayatu numu rayuwa wadda yake yana ƙara tsawo amma ba shi da ihsasi ba a jin ba a jin zafi in an cire shi ko an taba shi to wannan dan an shirye shi daga jikin mutum ba na jasa ba ne, amma wanda yake da rayuwar rai ana da ihsasi a kansa idan aka cire shi daga jikin mutum to wannan ya zama najasa kamar alal misali kamar a yanke jelar dabba wannan jelar in aka yanke jelar ta ba gashin ta ba to wannan jelar ta zama to najasa ba za a cira Shi ne kamar abinda la larabawa suke sai su je su samu tozon raƙumi sai su yanke shi saboda akwai kitse a ciki sai a narka shi sai a narka shi a rinka romo da shi ana cin gurasa da shi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ubina min hayyin fa huwa mayyit duk abinda aka cire shi daga mai rai to wannan abin ya zama mushi to ma'ana mai rai din wanda yake da hayatu wanda rai wanda yake na ruhi amma kamar abin da aka cire daga cikin mai rai wanda yake shi kamar gashinsa kamar farcensa wannan shi ba zai zama zamanto almayi ba to don haka sai hamadu ya ce babu laifi ga gashin mushe hmm. wato gashin mushe idan an cire shi babu laifi a yi amfani da shi na'am وقال السطري في إكرام الموتى نحو الفيل وغيره imam zuhuri ya ce a cikin wato kasus a cikin kashin a kashin wato matattu kamar wato a giwa da makamantin da waninta na riski mutane daga cikin magabatan malamai suna taje kansu da wannan kashin kuma suna wato suna sanya mansu da suke shafawa a jikinsu a ciki ba sa ganin wani laifi a cikin wannan to da najasa ce kaga ba za su tace kansu ba da najasa ce ba za su sanya man da za su shafa jikinsu ba tunda in suka zuba man a cikin wakiyar da aka yi ta da kashin in najasa ce man zai to najasa to haka in suka shafa sun shafa najasa a jikinsu to az-zuhri ya kafa hujja da wannan cewa shi kashi yana daga cikin wanda yake ko wato yana daga cikin wanda yake baya zamantowa najasa a kamar toron giwa haƙorin giwa hauren giwa hauren giwa wannan ba hausa ji ba ne hauren giwa haka muka ce wancan makon ko hauren giwa na'am na'am ibn sirin da ibrahimun naha'i suka ce babu laifi a kasuwanci a cikin hauren giwa a kasuwanci da hauren giwa to haka wani ya nuna kan cewar ba na jasa ba ne domin abin da yake najasa baya halatta a kasuwanci da shi domin ba a mallakarsa ba a ciniki akan ba a cinikin najasa mutum ba zai rinka cinikin a bayan gida ba cinikin najasa to amma sun ce menewar warahasu fi zabli kamar inda ibnu asim yace wato a taki ana eh, taki sun yi ruksa a cinikin taki saboda larura saboda larura don ana amfani da shi amma asali abin da yake najasa ba a cinikinsa ba za a sayar mutum ba zai sayar da jini ba mutum ba zai sayar da bayan gida ba mutum ba zai sayar da duk wani abu wanda yake najasa ba ko cinikin ko cinikin mushi shi yasa muka ce waɗanda suke cinikin jaki ga waɗanda suke cinsu bai halatta ba don idan mutum ya yi cinikin jaki duk da yake ba shi ne ya ci ba ya kai wajen waɗanda suke ci to amma ya ci kuɗin cin kuɗin kamar ya ci naman jaki ne saboda ka ya ci haramun <laughs> masu kaiwa a mota su ma haka idan sun dama in za su kai wajen masu ci ne su ma sun ci kuɗin sun ci nama sun yi wannan kasuwanci hmm. na'am kare shi ma bai halatta ba to wajen kare shi wannan kaga nassi ma ya zo a kansa cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an samanin kal annab sallallahu alaihi wasallam ya hana a ci kudin kare to amma yanzu yadda ake yin karnuka wanda za a kashe kudade masu yawa wajen a koya musu yanda za su rinka shinshina a a a hoda shedan cocaine eh, da sauran abubuwa ko kuma yanda za su rinka kama barayi da makamantan wannan wanda wannan koyawar da za a yi wannan irin wannan dabbar ba za a ce za a san ya halatta eh, eh, yaya za a yi a san mallake ta na? eh to ai shine ai wannan karen da ake mallakar da shi an yi izini a mallakar da shi amma ba ya izini ai kasuwanci da shi ba a sayar da shi to amma illar shine yanzu kana da kare wanda ka koya masa farauta sai wani zai kashe maka karanka ba zai biya ka ba hmm? to inda zai biya ka to ya halatta a cinikinsa in kuma ba zai biya ka ba bai halatta a cinikinsa ba wanda ya ce ba zai biya ka ba sai ce ai a cikin shari'a ba su da kima to kaga kuma wannan zai bude kofar barna saboda idan aka yi istihna'in karnukan in aka yi togace karan da ya halatta a mallake shi to wannan kaga ba za a ce ba shi da kima a shari'a tunda yana da kima in ko yana da kima ya zama to yana da kuɗi ya zama to kuɗin sa halal ne sai ya zama to an togace shi daga hannun da aka yi daga samanul kal da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana farashin cin kuɗin kare ana nufin karen da ba a yi izini a mallake shi ba shine kamar karen da zaka ajiye shi dan ya zama to dan lelanka ka dan gidanka wanda zaka zai ɗebe maka kewa kamar yadda ake ajiye mage irin wannan karen shine aka hana amma kare wanda zai yi amfani kamar dan gadi kamar dan kiwo kamar dan farauta shi wannan ya halatta to sannan kuma yanzu ga amfani wanda yake yazo shine na haryoyin tsaro ana amfani da shi amma asalin dalilin su shine cewa shi kare najasa ne Eh, to ai wannan talin a shi an koya masa ko wato ka sai kudin da wato lokacin da aka kashe ane masa tarbiyyar shine ka saya ba wai kimansa ba to tawili dai kai shine kawai kai istisna illa saka fitar da shi shi din ne ai ko kai tawili kamar naka ko kuma kai tawilin takhsis wanda ke tawilin takhsis fi dacewa da usul cewa eh annab sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kudin kare ma'ana karen da ba yi izini a mallake shi ba da aka sai ya zamanto karatunmu na usul na jiya al'am da bihil khas samanil kal kare ba duk kare ake nufi ba karen da aka hana mallaka shine aka nutsin kudinsa to asali dai wannan akan najasa akan tijarar najasa to sai buhari imamun buhari rahmatullahi alai ya kafa hujja da cewar ibrahim naha'i da muhammad ibn sirin da suka ce babu laifi a kasuwancin hauren giwa wannan ya nuna kan cewa suna ganin hauren giwa ba na jasa ba ne ƙahiri ne. to kuma wannan shine maksudi to amma dai kamar yadda muka ambata a farkon karatun malig yana bambancewa abinda yake yake da rayuwa wadda take ta ji a jiki wanda in aka taba shi mai ran zai ji cewa an taba shi zai ji zafi to wannan shine in aka cire shi daga jikin daga wannan ne zai ke zamantowa na jasa. amma wanda yake yana da rayuwar karuwa ne kawai ba rayuwar hisasi ba to shi wannan baya zamantowa jasa don an cire shi daga jikinsa saboda haka ko da dabba ta mutu shi wannan bangaren na jikinta zai zai zamanto dahiri shine kamar gashin wato kamar gashin mushe hmm, kamar gashin dabba wannan duk ba za a kira shi a matsayin najasa ba na'am عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بقرة سقطت في سم فقال ألقوها وما حولها فطره وكونوا سمنا نعم daga maimuna matar annabi sallallahu alaihi wasallam gwaggon ibn abbas kamar yadda tarjama ta gabata a cikin kitabul ilm cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a kan bera da ya fada a cikin man shanu Faƙala sai ce alƙuha ku jefar da wannan beran wa ma haulaha da abin da yake kewaye da beran wato na man shanu huhu ku jefar da shi wa ku lo samna ku ci man shanu to kaga wannan ya nuna kan cewar wato abin da yake birga ya canza ka'idar shi ne tun da bai canza ba wato fadawar ita a fadawar beran a cikin man shanu bai sanya wato mushen ya bata man shanun gabaki ɗaya ba sai dai abin da yake kusa da shi wanda ya ɓaci shi ne ce a cire shi wanda yake zai nuna kan cewa hukuncin saɓanin haka ne idan da kamar a ce ba man shanu ba ne inda mai ne wanda yake an riga an toya shi narkakke ya zamanto narkakken mai ko soyayye ya zamanto ruwa to shi kan wannan ba zai yi ba saboda ita najasar za ta yi tasarrufi za ta zagonye ta game jikinsa ta game wajen gabaki daya sai a zubar da shi shi yasa wata riwaya ta zo da tafrika da bambanci tsakaninsu cewar a idan a yace idan jamidan fa alquha wa ma haulaha idan sandararre ne ku jefar da mushan da abin da ke kewaye da ita wa in kana ma'i'an fala taqrabuhu idan kuma ya zamanto wato ma'i'an mai ruwa ne to kada ku kusance shi sai dai wannan hadisin a waɗansu malamai ba su karɓe shi kamar shi Bukhari bai karɓi wanda ya wannan tafsilin ba amma malam musa Muhammad ibn Yahya az-Zuhli yace wannan riwaya ita ma tabbatar ta ce dan ta zo da ƙari na'am na'am قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بقرة سقطت في سمن daga maimuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi akan bera da ya fada a cikin man shanu yace ya ce ku ɗauke ta da abin da yake kewaye da ita ku jefar da shi ma'anu ya ce malik ya karanta min wannan hadisin iyayen da ba zan iya iyakan cewa ba yana cewa an ibn abbasin an maimuna saboda shi ma'an ya ruwaito hadisin daga abdullahi bin utbata bin mas'ud bai faɗi ibn abbas bai faɗi maimuna ba ya ruwaito shi mursal sai ya nuna maka kan cewa dukkan riwayar ta tabbata daga malik domin gashi yana ruwaito shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba iyayen da ba zan iya iyakan cewa ba yana cewa daga ibn abbas daga maimuna to wannan hadisin a nunawa yake cewa abin la'akari da shi a wajen wato najasa shine canzawar sifar abu idan najasa ta canza ta jirkita sifar abin amfani ko na abinci ko na ruwa ko na mai to wannan najasa ita ce take tasiri in bata canza shi ba kuwa ba za ta tasiri ba to hunga man shanu da yake bata canza shi ga baki ɗaya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsame ita a tsame ɗeran da abin da yake kewaye da ita wanda shi ne ya ɓaci saboda kusantarsa da ɗeran a zubar sauran kuma ya amfani da shi amma yayin da ya zama to ruwa ne saboda zai zagwanye abubuwan da ke cikinsa su shiga ciki ya haɗu tare da shi ya jirkita to wannan jirkitar ita ta sanya ita ce illar da yasa ba za a yi amfani ce fala ku, kada ku kusance shi na'am to a bisa wannan shine kaga ake a aka ce to haka ma ruwa idan ruwa ya jirkita da najasar da ta fada cikinsa ko a launinsa ko a ɗanɗanansa ko a ƙanshinsa to wannan ruwan ya ɓaci ba za a yi amfani da shi ba in ka bi jirkita ba ko da najasar ta faɗi an ga najasar in dai bai jirkita ba da ɗaya daga cikin waɗannan sufofi guda uku babu laifi za a yi amfani da shi sai dai idan ruwan ba shi da yawa shine saboda a ne imam malik ya ce makruhi ne ma'ana kar karhancin shine kan cewa rai ma ba zai ji daɗi ba kasan cewa najasa ta faɗa cikin ruwa a cikin buta duk da yake kaji babu warin najasar a ciki amma ƙyanƙyani zai sa ka kace ba za ka yi amfani da wannan ruwan ba amma asali ta fuskar shari'a babu laifi tun da ka'idar shine jirkita na'am eh da su nono da kaki da din aishi ne samun ɗin. duk da yi muna cewa man shanu kaki da shi ma jamid ne shi ma samun ne na'am eh nono ruwa ya fi yawa ƙa'ida dai a tagayyar jirkitawa idan ya jirkita in ya canza na'am daga abu hurairata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce. dukkan rauni da musulmi yake jin wannan rauni domin a hanyar ɗaukaka addinin Allah wato a wajen jihadi za ta kasance ranar alkiyama kamar hai'ar raunin yayin da aka ciki mutum da wannan yayin da aka jima mutum wannan rauni jini na daga daga raunin launin launin jini ne amma kanshin kanshin turaren muski ne wannan shine ɗaya daga cikin fada'il wannan hadisi ya nuna ɗaya daga cikin fada'il shahid falalar wanda ya mutu a tafarkin Allah kuma ya nuna kan cewa ba wanda ya san wannan sai Allah kaga wanda ya ji ciwo ya ce ciwon nan da ya ji shi ne fi sabilillah to kaga ba wanda ya san fi sabilillah sai Allah saboda haka wani ya nuna kan cewa wannan falala tana samu ne ga wanda niyyarsa ta yi ikhlasi ya zamanto ya yi wannan jihadin saboda tafarkin Allah saɓanin ciwon da mutum ya ji ba a jihadi ba shi kan ba zai tashi da shi ba amma wanda ya ji ciwo a wajen tafarkin Allah ranar alkiyama zai tashi da wannan ciwon don ya masa shaida wato ya shaida ga wanda ya ji ciwon da falalarsa a wajen Allah kuma ya shaida akan wanda ya ji masa ciwon da zaluncinsa cewa ya ji ma mutum ciwo saboda addinin Allah ya je ma mutum ciwo saboda ya ce abu Allah shi kuma ya ce yaƙi har ya ɗauki takobi ya sadi shi to kaga wannan shi ne hikimar da Allah ya sanya rana alkiyama zai tashi da wannan ciwon yana kwarara da jini to yana kwarara da jini launinsa launin jini amma ƙanshinsa ƙanshin turaren muski to me fa'idar da Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi anan me fa'idar imam bukari ya kawo wannan hadisi a <laughs> ita wallahi na a maganganun da malamai suka kawo ibn hajar ya rusa su shi ko bai kawo ba ya rusa nasu kuma bai kawo nasa ba eh? saboda haka dai la'alla mafi saukin mafi kusancin dalilin da ya sa bukari ya kawo don ya nuna kan cewar kamar yadda idan abu mai tsarki ya canza da najasa da ta fada da canza saboda najasa yana cire tsarkinsa haka abu mai najasa idan ya canza sifan najasar ta fita yana cire najasar sai ta koma ɗahiri tun daga shi wannan jini ne jini najasa ne amma ya canza launinsa launin jini amma ƙanshinsa ƙanshin turaren muski saboda haka jinin wannan jinin ya zama to mai tsarki saboda haka turaren miski da ake shafawa wanda asalinsa asalinsa jini ne na cibiyar barewa ko daga cibiyar barewa yake fitowa wannan turaren na miski saboda ya canza ya zamanto mai kanshin miski asalinsa jini ne ba za ka yi la'akari da asalin ba sai ka yi la'akari da abin da ya zamo bayan ya jirkita ita ce ka ici ne dalilin da buhari ya kawo <laughs> na'am ethanol amma ethanol eh, eh, ah, kasan ethanol ba wai shine yake ba bi ethanol ne yake bugarwa ba ethanol idan percentage ɗinsa ya fi wani kima zai zama to ma poison ne kisa ma zai so da ba wai don kawai akwai ethanol ai ethanol a cikin furama akwai ethanol furama za a yi akwai ethanol ko ba haka ba <laughs> na'am saboda haka alƙa'idar shine at-taghayyur jirkitawa idan ya jirkita ya canza saboda haka abinda duk ya canza idan shi yasa kaga kamar shi yasa ake cewa kamar giya idan ta tsinke ta zamanto ba giya ba ta koma tsini to za a iya amfani da ita sai dai ba za ka ɗauki giyar ka je ka yi mata wani abu da za ta canza ta zamanto ba giyar ba sai dai inda kanta inda kanta ta yi to babu laifi sai za a yi amfani da ita saboda ka'idar shine abin da ya sanya ta zamanto jasa ya kauce kuma ana cewa alfakumu ya duru ma al'illati wujudan wa adama shi hukunci yana jujjuyawa tare da dalilinsa in akwai dalilin akwai hukunci in babu dalilin babu hukunci to haka wato wannan hadisin sai imamul bukhari ya kawo shi ya istidlali da akasin waccan mas'ala kamar yadda waɗannan abubuwan da suke ɗahirai masu tsarki sun koma masu najasa saboda sun jirkita da shigan najasa haka zalika wannan abin da yake najasa ya koma mai tsarki saboda jirkita saboda canji Shi ne ka'ida shi ne hikimar kawo hadisin wallahu ta'ala ala na'am babin bawali a cikin ruwa wanda yake adda'im wanda yake tsaye baya gudana قال حدثنا أبو اليمان نعم قال أخبرنا شعيب نعم قال أخبرنا أبو السنان نعم أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الأعرج لقب سكينا قربو haka lakabinsa yake babban malami ne isnadi yana daga cikin isnadin da ya fi kowanne amma kaga al'a'arar haka sufarsa take gurgu ne shi amma kuma malami babba bal isnadinsa ana cewa min asahul asani daga isnadin da ya fi komai inganci نعم أن عبد يا با يا جاء مسا cewa ya ji Abu Huraira cewa shi Abu Huraira ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa mu ne na ƙarshe kuma mu ne marigaya mu ne na ƙarshe wajen zuwa amma mu ne marigaya ga dukkan falala a cikin dukkan al'umomi. ranar lahira mu ne na farko wajen shiga aljanna na'am da kuma isnadinsa ya ce kada ɗayan ku ya kuskura yayi bawali a cikin ruwa wanda yake tsaye allabi la ya jiri wanda baya gudana sannan kuma yayi wanka a cikinsa to wannan me fa'idar kawo hadisin farko na hannun akiru na sabikun imamul bukhari ya kawo don ya nuna cewa wannan hadisin ya ji shi ne daga littafi kuma a cikin littafin hadisin farko a wannan littafin na nahnul na sabiku saboda haka da ya tashi sai ya kawo ya so faɗan hadisin farko sannan ya kawo hadisin da yake so ya ciro daga wannan haka Buhari shi yakan yi wani lokaci ma ba zai faɗi wannan ba kawai sai ya kawo hadisin amma shi ko imamu muslim shi in ya tashi in ya kawo isnadinsa sai ya ce sai ya ambaci hadisai daga ciki sai ya faɗa don ya nuna kan cewar riwayar wannan yadda ya ji littafin ya ji shi ne ba wannan hadisin ya ji shi shi kadai ba a cikin littafi ya karanta wannan ita ce amana ta malaman hadisi ta yadda suke nuna hatta yadda suka yi riwaya ma in za su ciro sai sun bi ka'ida to wannan a shahidi a nan wajen shi wancan hadisin na farko za mu dawo gare shi a cikin kitabun juma'a za mu karanta shi a baki ɗayansa amma a nan hadisin da ya kawo shi ne wannan hadisin la yabulanna a hadukun filma idda'in kada ɗayan ku ya kuskura ya yi bawali a cikin ruwa wanda yake tsayayye ba mai gudana ba sannan ya yi wanka a cikinsa. to wannan kuga akwai abubuwa guda biyu fitsari a cikin ruwa da kuma yin wanka a cikinsa ma'anar wanka kuma da wanka ga alwala duk ɗaya ne ma'anar ruwa wanda yake dawamamme wanda baya gudana kamar to kamar ku diddifi, hmm, kamar diddifi, kamar swimming pool hmm, eh, kamar ruwan baho hmm, kamar ruwan baho a wajen dam wajen dam akwai iskal saboda girmansa ya yi yawa da za a ce zai iya ɗaukan wannan hukuncin waɗansu ce hashi ɗin ba domin illar da ya sa hannun ya zo illar da yasa hannun ya zo shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan saboda kada ɓata ruwan mutane don ruwan da yake tsaye baya guduwa baya gudana idan yau aka yi bawali a cikinsa gobe ma aka yi sai ya zo ya ɓaci komai yawansa komai yawansa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan don toshe kafar barna saboda su hijaz mantika ce da take ba su da ruwa saboda haka idan aka rinka yin wannan zai ɓata ruwan gabaki ɗaya to matsala ta biyu shine yin wanka daga cikinsa shi yin wanka daga cikin ruwa wanda yake baya gudana shi akan kansa an halatta a yi ko ko ba a halatta a yi ba to duk wa'annan guda biyun sun zo saboda haka akwai sura abubuwa guda uku na farko kada mutum ya yi bawali a cikin ruwa wanda yake baya gudana wannan akwai hadisi da hali ya zo a kansa shi shi kaɗai na biyu kada ya wanka a cikin ruwan da yake baya gudana ma'ana ya shiga cikinsa ya wanka ya wanka a cikinsa na uku kada ya dubi, ya yi bawalin sannan ya yi wanka duk waɗannan hannun ya zo to kuma duk wannan hadisun zai iya ɗaukansa bisa yadda kai yi irabin sun mayar tasilufi in ka ce sun mayar tasilufi wato kada mutum ya rinka fitsari a cikin ruwan da yake baya gudana sannan ƙarshen al'amarin zai zo ce zai wanka a cikinsa saboda haka kamar an ce illar da yasa kada ya yi kar ya ɓata shi don ba zai iya yin wanka a cikinsa ba ko kuma ka ce sun mayar tasil fihi minar jana fihi ya yi fitsarin sannan ya wanka ya haɗa dubiyan hmm? ko kuma ka ce sun mayar tasila da fataha sannan kuma kada ya yi ba wato wanka a cikinsa ko ya yi fitsarin a ciki ko bai yi fitsarin ba saboda haka duk abubuwan guda uku wanda na ambata na hani ga bawali a cikin ruwan da hani da yin wanka a cikinsa da kuma hani da haɗa dubiyin duk sun zo a cikin wannan hadisa amma hannun da aka yi na kada mutum ya yi bawali a cikin ruwan shine abin da muka ambata cewa na farko ko da ruwan yana da yawa idan bawalin bai jirkita shi ba zai kai ya zuwa ga ya ɓaci saboda yayin da aka rinka yi in ba a toshe wannan kafar ba kowa zai rinka yi tun baya jirkita har ya zo jirkita ya ba za a yi amfani da shi saboda aka wannan hannun saddun lidari'a ne saboda toshe kafar ba ma'ana ta biyu kuma kada mutum yi wanka a cikinsa kada mutum yi wanka a cikinsa saboda idan yi wanka a cikinsa ya zamanto ruwa da aka yi amfani da shi wajen sarki shine wanda aka ce alma'ul musta'mal kamar yanzu kai alwala ruwan da yake kwarara daga gabarka ya rinka zuba a cikin wato ka je ka samu baho ka tare shi sai ka rinka yin alwala wannan ruwan da ya kwarara daga jikinka wanda ka kukura baki ka tofa ka wanke fuska ya taru ka wanke hannu ya taru ka wanke kafa ya taru sannan kuma wani ya zo ya alwala da shi Ka ga malam sa'id yanda ya haka kankani to shine illar saboda ta'afuhun nafs kankani zai zo duk da yake babu dalili mun tabbatar da bisa dalili cewa mai tsarki ne amma rai tana kankaminsa to haka zalika idan ruwa ya zamanto wanda baya gudana ne mutum ya shiga yayi wanka a ciki wani ma ya shiga yayi wanka a ciki to mutane za su yi kankamin amfani da shi shi yasa sai aka hana amfani da shi aka ce aka hana wanka a cikinsa yanzu ko za ka ga yanzu waɗanda suke waɗanda suke waɗanda suke masu wadata waɗanda suke da wajen yin wajen yin wanka a cikin swimming wajen swimming pool ba za ga idan an yi an kwanaki ana yi za a tsiyaye ruwan a sake zuba sabo ko to me yasa ba za a bar shi ba ka gani saboda akwai ƙanƙani. to wannan shine illa to shi yasa din kuma aka ce kada mutum ya hada dubiyan amma babu din ƙa'idar ba wai yana yana raba ma ruwan wato tsarki ba ne ko da ba a samu jirkita ba a ƙa'idar sai idan ya jirkita shi ne zai zamanto an hana shi shi ne zai zamanto kan cewar ya cire masa hukuncinsa na tsarki na'am babu إذا تفسد عليه صلاته na'am yace wannan babi idza ulqiya ala zahril musalli qadar idan aka jefa dauda a bayan mai yin sallah au jifa ko kuma mushe mai wari jifa bambancinta da maita shine ita maita ana ce ma maita mushe amma aka ce jifa ana nufin mushen wanda yake doyi eh, wato idan aka jefa wa mutum mushe mai doyi a bayansa lam tafsud alaihi salatu sallasa ba ta ɓaci ba wannan hukunci ne bukhari ya yanki <laughs> ya riga ya yanke akan matsala wadda take akwai saɓani shi ya zaba abin da yake yana ganin shi ne zahiri eh, dalilin wannan hadisi abin da yake ƙarfafa wannan kuma abin da zai kawo daga cikin abin da yake karfafa shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin abu sa'id al-khudri a cikin ibnu huzaima yana sallah sai aka ga ya cire takalmansa fada ya yi jifa da su sai da ya idar da sallah sai sahabbai suka ce masa ya rasulallah mun ga ka jefar da sai su ma suka jefar da ya idar sai ce mai sa jefar da fadanku sai suka ce mun ga kai ma ka jefar sai ce jibril ne ya bani labari annabi ha kadara cewa akwai najasa a jikinta to kaga ba a ruwaito kan cewa sai aka ce ma ba fi salati ya ci gaba da sallarsa bai canza sallah ba kaga kenan yana da najasar a jikinsa amma bai canza sallah ba to kuma wannan mun san cewar asali wajen sallah yi da tufa wadda take mai tsarki a wuri wanda yake mai tsarki ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi an ce ya baka fatahir tufafinka ka tsarkake su kuma haka zalika kamar hadisin da muka karanta a wancan darasin hadisin asma cewa ɗayarmu ba ta da wani tufa da take yin haila da shi sai tufarta sai tufar guda ɗaya da take sallah da shi ya ce mata ta wanke jinin a ta kankare shi ta hutuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu tun mata fi ta kankare shi da farcensa sannan ta ciccu shi da ruwa sannan ta kwarara ruwa ta wanke ta ɗauraye sannan ta yi sallah a cikinsa kaga wannan asali ne na cewar idan da najasa a jikin tufar mutum ba zai salla ba sai ya tsarkake ta to amma idan yana cikin sallar sai ya zamanto najasar ta zo ko kuma ya tuna cewa da najasar a jikinsa sai ya kauda ita kawai cika da sallarsa waccan wanda ya yi saboda bai yi ta da gangan ba sallarsa tana nan wannan kuma shine mazhabar malik shine mazhabar malik yake cewa idan mutum yana yake cewa kawar da najasa sharaɗinta al-dhikru wal qudra hmm? ya zamanto bai manta ba kuma yana da ikon ya kawar da ita amma idan ya manta yayi sallah da najasa sai bayan ya idar da sallar ya tuna to ba zai rama ba illa fil waqti in lokaci bai fita ba mustahabbi ne ya rama amma sallar sa tayi to kusan sun yi muwafaka da bukhari sai dai kawai shi malik yayi istihsani yace yu'idu fil waqt shi ko bukhari ce ma sallar tayi mutlakan ba sai wani ya gyara ba za mu ga kuma dalilinsa na'am abdullahi Ibnu umar ya kasance idan ya ga jini a cikin tufarsa alhali yana salla wa ba'ahu wa fi salatihi sai kawar da jinin ya ci gaba da sallarsa wa fi salatihi ga hadisin kamar yadda yake a yace a kana idza kana fi salati ya kasance yana cikin sallah far'a fi thawbihi daman sai ya ga jini a tafas a tufarsa fastata an zai iya kawar da shi wa ba'ahu sai ya kawar da shi wa in lam yastati in ba zai iya ba kharaja sai ya fita fa ghasalahu ya wanke shi thumma jaa sannan ya zo fa yabni ala ma kana sallah sai ya gini akan abin da ya sallah kaman eh kaman mai hako eh kaman mai hako yanzu mutum yana haɓo sai ya tashi ya fita ko ba wai zai in ya tashi fita ɗin waɗansu suna tsanantawa su ce in ya tashi fita sai ya tafi da dama da dama da dama da dama har ya fita in ya fita sai ya tafi da baya da baya wai kare juya mu kibla baya ya tafi da baya da baya har sai ya ji ya samu inda ruwa yake wato dai ya juya mu kibla baya duk wannan takallufi ne ya fita inda zai yi tafiyarsa wannan juya mu kiblar baya da yi bai yanke sallarsa ba yana cikin sallah sai dai ba zai magana da mutane ba ko ba zai tafi nesa ba in zai iya samun ruwa a kusa sai ya je mafi kusancin ruwan da zai samu sai ya wanke na najasar sai ya dawo inda ya tsaya a sallarsa sai kawai ya ci gaba wannan shine matabar ibnu umar kuma malik ma da haka ya fatawa a cikin a cikin mudawwana na'am banda magana eh? in haɓa ya tsaya a eh a sai ya toshe dai ba toshewa zai ba a toshewa zai yi da auduga in ya toshe da auduga ai zai tsaya ko inda ya zama tokan cewa auduga ba ta tsayar da shi ba ai kaga wannan dalili ne ma ya bar sallah ba su da lafiya ya zama serious sai ya bashi amma an ba haka ba inda zai toshe shi kenan sai ya ci gaba da sallarsa haka in ya je ya wanke ya toshe hancin sai ya dawo ya ci gaba da sallarsa na? idan liman ne to ya za a yi wadibbo tsawa da kace shi kaɗai ne ya zallar wani za a bismillah subhanallah ku yi wannan abin naku idan liman ne wani za a ƙaddamar shi kuma in yaje ya dawo sai ya zo ya ci gaba ya koma mamu ya koma mamu to amma ya zai gyara sallar tasa eh mudibo kai za ka amsa mana wannan ana raka'a ta ɗaya ya yi raka'a ta ɗaya sai haɓo ya zo masa sai ya fita ya je ya wanke ya janyo wani ya ci gaba ya fita kafin ya je ya wanke da ya dawo sai ya samu a raka'a ta hudu ake shi kuma ya bar su a yayi raka'a ɗaya tare da su a raka'a ta biyu ya fita ya dawo a raka'a ta biyu a raka'a ta hudu eh eh sai ya gini <laughs> eh sai sai ya dora to yaya zai dora yana da daya eh hmm. sai sai ya sai kawo na biyunsa sai kawo biyunsa to ya zai da surar da bai karanta ba kuma fa a cikin raka'a ta biyu tun da raka'a ta ya zo ya same su a raka'a ta hudu ce ko fatiha kawai ake karantawa a raka'a ta hudu to da aka raka'a ta biyunsa ba sura kenan to ya zai aiki nan kenan haka eh? sai ya yi sura a cikin biyun da zai kawo ta farko sai ya yi sura ya in kira'a da bai samu ba kamar buke kamar buke a bisa mazhabar da suke cewar mutum zai bina'i kuma ya rama karatu <laughs> na'am na'am yayi ciko eh eh wa ma kun fa'acin mu kuyi ciko amma sahabbai sun yi fatawar cewar kuyi ciko amma kuma yi rama abinda ya kuce muku na kira'a haka fatuwar abdullahi ibn umar da ali take ibn abi talib radiyallahu anhu na'am وقال ابن Ibn ابن المسيب سعيد يتي da الشعب ده كما الشعبي آمر ابن شرحبيل الشعب شرحيل الشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم إذا متين يسلى ko kuma janaba to wannan kun ga su sun tafi akan cewar janaba mani najasa ne na'am ko kuma yi sallah bai fuskanci alƙibla ba ko kuma yi taimama ya riga yi sallah sannan ya samu ruwa fi waktihi a cikin lokacin sallar la a cikin dukkan wannan halaye guda hudu mutum ya yi sallah a cikin tufarsa akwai jini sai bayan ya yi sallama sannan sai ya gani la wannan shine fatuwar sa'id ibn al-musayyib da amir sha'abi eh, haka da haka dalika shine shine maganar auza'i da ishaq da abi thawb haka dalika idan mutum yayi sallah da janaba a jikinsa shine a bisa kauli da kan cewar mani najasa ne sai ya bayan ya gama ya gani to shi ma sallar ta yi la yu'id ba zai rama ba eh, haka mas'alar wannan inda la'immatit salata kenan hmm. haka mas'alar wanda yayi sallah ya yi ishihadi ya kuskure ƙibla sai bayan ya idar da sallah kafin lokaci ya fita sai aka zo aka gaya masa cewa ai ba inda kai ƙiblar banan banan ba nan bace ga ƙibla shi ma la yu'id ba zai rama ba haka zalika idan mutum ya yi taimama saboda ba shi da ruwa ya yi sallah kafin lokaci ya fita sai ya samu ruwa wannan sallar da ya yi ta cikakkiya ba zai rama ta ba wannan shi shine kaulin a'immatul arba'a ma akan wannan al'immatul arba'a duk akan wannan suke ba waɗanda suka saba sai waɗansu malamai waɗanda suke wajen matabar malaman nan guda hudu malik shafi'i ahmad da abu hanifa na'am to kunga wannan ya nuna wannan shine ikhtiyarin bukhari shine zaɓin imamul bukhari akan wannan mas'ala kuma matabar malik ma duk akan wannan haka take sai dai kawai shi ya ce yu'idu fil waqti in dai lokacin bai fita ba to ya rama to duk inda malik ya ce ya rama a cikin lokaci in lokacin bai fita ba mustahabbi ne eh, ala jihatul istihbab shine ake cewa istihsan malik yayi wato ya lura da kan cewa koda dan dai wato zuciya ta nutsu akan cewar yayi sallarsa cikakkiya ba tare da wani ba tare da wata tangarda ba na'am qala na'am qala abi an shurba عن أبي إسحاق عن ميمون عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون دي عن عمرو بن ميمون Amr bin Maimun al-Audi kenan ba wancan wanda muka karanta ba a wancan karatun Amr bin Maimun al-Jazari wannan al-Audi ne wannan tsoho ne wancan kuwa daga dan baya-baya ne <laughs> daga Abdullahi shine Ibn Mas'ud yace yayin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ha sai ya hawwala zai kawo wani isnadi Bukhari ya ce wa haddathani Ahmad ibn Uthman na'am na'am na'am babansa shine Yusuf ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i daga Abu Ishaq as-Sabi'i na'am ya ce amur bin maimun ya karanta min hadisi amur bin maimun dinnan al'audi muhabram ne ya riski rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta amma bai ganshi ba musulmi ne a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ganshi ba sauran kiris ya zama sa'adi na'am daga cewa abdullahi bin mas'ud ya karanta ya gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana salla a gaban ɗakin Allah ɗakin Allah shi ne alka'aba abu jahal a amrubin al-hakam da shi da sahabbansa da shi da mutanensa sahabbansa suna zaune sai sashen ya yace masashi an shi Abu jihar din ne ya ce. waye zai zo da waye zai zo da mahaifar raƙumin da aka yanyanka na banin fulan da aka yanka ya sanya shi a bayan Muhammad in yi sujada sai wanda ya fi kowanne taɓewa wanda ya fi kowanne siya a cikin mutanen shi ne uku bata bi ne abi mu'ai uku bata bi ne abi mu'ai shi ne ya fi kowanne idin ba aka ashkaha to shi ne a wannan shi ne ibn mas'ud ya kawo ya amfani da wannan kamar yadda wancan kudaru ɗan ƙabilar samud ya je ya ɗauki ya je shi ne ya ce zai je ya kashe naƙata salihu to haka a cikin kafiran ma akwai ashƙa haɗin na wannan al'umar shi ne uku bata bin abi mu'aiki na'am faja abihi sai ya zo da wannan wato sai ya zo da wannan mahaifa fanazara sai ya saurara hatta idan sajada har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada sai ya sanya shi a kan bayansa tsakanin kafadarsa guda biyu ni ina kallo in ji ibn mas'ud haka yake a wajenka la ughayyiru ba zan iya canza komai ba mu kuma a tamu nassan san ugni shai'a ba zan wadatar da komai ba saboda shi ibn mas'ud ba shi da karfi ya ce laukanatli a tunko ina ma ina da ƙarfi da tsari saboda shi ba ɗan ƙuraishi ba ne da ƙabilar huzail ne duk da yake sun haɗu da ƙabila da adnan don shi huzail ibn mudrika ibn mudar ibn ilyas ibn mudar ibn kinana saboda haka shi ba ƙurashi ba ne kun san ƙurashi daga ƙusai suka haɗu duk wanda yake bayan ƙusai ba ƙurashi ba ne to shi hudali ne saboda haka ya zo ya zamanto yana da iyayen gida kuma iyayen gidan nasa kafirai ne shi kansa ba shi da ƙarfin da zai kara kansa ballantana ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake da yake cewa kai ce ina ma ina da tsari ina da ƙarfi da zan hana abin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka haɗu suna dariya sashinsu yana mayarwa ya zuwa ga sashi a kai ne a kai ne suna izgili manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai sujada bai ɗago kansa har sai fatima ta zo radiyallahu anha fatara hat an zahari sai ta jefar da abin daga bayansa sai ya daga kansa sannan ya ce Allahumma alaika bi quraish Allah na hada ka da quraish sau uku sai abin ya tsananta a gare shi yayin da ya musu mummunan addu'a ya ce sun kasance suna ganin cewa addu'a a wannan gari karɓaɓɓaci sannan sai ya ambaci sunaye Allah na hada ka da Abu Jahal Allah na hada ka da Utbata bin Rabi'a da Shaybata bin Rabi'a da Walid bin Utba da Umayyah bin Khalaf wa Uqbata da Uqbata bin Abi Mu'ayth falam nahfadhu ya kirga na bakwai din ba mu kiyaye shi ba qala sai abdullahi bin mas'ud ce na rantse da wanda raina yake hannunsa na rantse da wanda raina yake hannunsa na ga waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙidaya su matattu mushe an jefa su a cikin rijiyar badar gabaki ɗayansu a yakin badar su su uku ta bin khalaf shine wanda ya tsira ya bar wajen shi ma kuma wata kaya ta take shi shi ma a hanya bai karasa bai mutu aka dawo aka jefa shi a cikin wannan rijiya gabaki ɗayansu na'am to wannan wannan hadisin a wannan hadisin kun ga shahidi ne ga abin da bukhari ya kawo cewar idan mutum yana cikin sallah sai najasa ta faɗo kansa zai ci gaba da sallarsa kaga ba a ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke sallar ba kuma ya nuna kan cewar najasar idan a wato a najasar idan mutum ya iya kawar da ita a cikin sallar in ya kawar da ita wadda ta zo ba za ta bata sallarsa ba sallarsa tana nan sai ya ci gaba da sallar musamman kuma in ba zai iya kawar da ita ba kamar wannan na annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kawar da ita ba saboda haka ga kamar ma shaida ne ga abinda malik ya tafi akai cewa kawar da najasa an sharadi ne ya zamanto akwai kudura akwai iko hmm? tana zamantowa wajibi ne tare da tunawa ba da mantuwa ba tare da iko ba da rashin iko ba sauraka idan babu iko wannan ba zai bata a ibada ba kuma wannan hadisin ya nuna irin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake akai na hakuri da irin izaya da ya fuskanta daga mushrikai domin ba wai kawai sahabbansa waɗanda yake ba su da tsari ake ma ba hashi da yake da tsari da kariya bai tsira ba daga wajen waɗannan an ce su ne waɗanda Allah ta'ala ya ce inna kafaina kal ne mun isar maka waɗanda suke maka izgili kan wannan ne aka saukar da wannan ayar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fasda bima tu'maru wa a'rid anil mushrikin inna kafaina kal mustahzi'in mun isar maka da masu istihza'i su ne waɗannan guda bakwai Allah ya ce ya isar masa su to kaga kuwa ba a daɗe ba shekara nawa ce ba a daɗe ba sai ga shi ba a yi nan take ba saboda komai yana da komai likulli ajalin kitab kowane ajali rubutacce ne a gani sai da lokacin ya zo kuma Allah ya halakar da su amma kaga lokacin da aka yi me ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tsaya a kansu ya kira su ɗaya bayan ɗaya ya ce ya wani ya wani ya kira su ya ce jattun ma wa ada rabbukum haƙa kun sami alkawarin da ubangijinku ya muku da gaskiya ne fa inni wajattu ma wa adami rabbi haƙa ni na sami alkawarin da ubangiji na yi mun gaskiya ne sai yuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur gashina nan na gani sai na umar ya ce ya rasu lalla ka kane musu magana bayan sun zama to sandararru matattu mushe ya ce ma an tumbi asma aminu ma abu ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba to kaga wannan tasliya ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam share hawaye ne gare shi yanda Allah madaukakin sarki ya nuna masa halakar makiyansa a rayuwarsa ya gani kuma abin karfafa imani ne ga sahabbai da suka ga irin waɗannan abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan ya nuna kan cewar shi a najasar a jinin cikin mahaifa domin shi ne shahidin da buhari ya kawo shi wanda ya zo ya sanya kan cinyarsa kan gadon bayansa kuma ya nuna a cewar annar sallallahu alaihi wasallam tun a makka ya kan yi sallah a nan daki ya fuskanci daki. ɗin ya tsaya a gaban daki ya fuskance shi ya yi sallah to an ce ya kan yi sallar ne yana fuskantar ɗakin Allah kuma yana fuskantar baitul maqdis hmm. a lokacin yana fuskantar ɗakin Allah kuma yana fuskantar baitul maqdis wato bangon da yake tsakanin hajarul aswad da da ruknul yamani bangon kudu kenan ne yake kallo dan shine ya kalli bangon kudu ya kalli ɗaki ya kalli baitul maqdis hmm. a ah, sannan wannan ya nuna irin wato a ah, irin a ah, wato raunin da sahabbai suke akai waɗanda suke rauna na daga cikin su al-mustad'afin kamar su Abdullahi ibn Mas'ud domin matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen su yafi matsayin iyaye amma bayan da zai kuma ya nuna kan cewar idan mutum a cewar taimakon addini an rataya shi da kudura ne sai kana da iko yace da ya so a ce ina ma yana da waɗanda za su kare shi ya je ya cire wannan abin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba shi da iko kuma wanda ya nuna kan cewa wannan uzuri ne inda abin da ya ba daidai ba ne da za Allah sallallahu Alaihi wasallam ba zai kyale shi ba kuma wannan ya nuna irin matsayin fatima ta binta rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam da tausayinta ga mahaifinta da ta gare shi don a wata riwayar ma an ce da ta zo sai da ta juya tana zagin ta zazzage su a cikin riwayar na'am kamar yadda ya zo a riwayar isra'il wa akbalat alaihim ta muhum ta fuskance su tana zaginsu mm, Bazzara ya ce falam ya ruddu alaiha shai'a amma sun yi kus su kasa ce mata komai to sannan <clears throat> a sannan wannan hadisin ya nuna kan cewar mutum ya nuna wato yin addu'ar Allah ya isa ka haɗa mutum da makiyinka Allahumma alayka bi fulan Allah na hada ka da wani ga wanda ya cuce ka kan cewa kuma wannan yana daga cikin neman fansa akan wanda ya wanda ya shiga akan wanda ya ya shiga cikin hakkinka Kuma ba za a ce mutum ya wuce iyaka ba da yanzu kaga kamar Sa'ad ibnu Abi waqas lokacin da mutanen Kufa suka je suka kai ƙararsa cewar wai bai iya baya adalci yana ɓoye kansa baya shigo baya fitowa waje ya ringa karɓar bukatun mutane bai ma iya sallah ba sa'ad fa ɗaya daga cikin mubashari na biljanna da sayyidina umar ya tura a yi bincike ko ina aka je sai a ce ƙarya ne sai da aka je wajen wani masallaci sai wani ya ce to tun da dai an ce mu faɗa to za mu faɗa kunga shi dai sa'ad baya adalci in yi rago baya kuma fita in za a fita yaƙi sai ya zauna tare da matansa sannan kuma yana ɓoye kansa daga mutane baya bari mutane su zo su kawo masa bukatunsa sai sa'ad ibn abi ya ce zan yi addu'a ya ce Allah idan wannan mutumin ya tashi ya yi wannan magana saboda riya da jiji da kai da shiga cikin haƙƙi to Allah ka tsawaita ransa ka tsananta talaucinsa kuma ka bijirar da shi ga fitinu sai ga shi ya tsufa tukub har fatin idanunsa sun rufe sun sauko sun rufe idansa saboda tsufa amma duk da haka idan ya ga yar yarinya ta zo wucewa sai ya bita zai dumbulu nonanta in an masa magana sai ce tsoho ne fitinan ne da addu'ar sa'ad ta kama shi hmm. ga talauci kuma to saboda haka to kaga wannan watakila sai ka ce to yanzu duk wannan abin bai yawa ba Allah ne Allah ne ya kai kara wajen Allah ne ya kai kara wajen Allah ne hmm. saboda haka wannan asali wannan aikin na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya shiga ka kace Allah na hada ka da Allah to wannan ya halatta musamman kuma waɗannan waɗanda suke ba wannan ne farkon idayar da suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba sun yi sun sake yi to sauran fa'idodi na wannan hadisi insha Allah za su zo domin zai sake ambatansa a cikin a cikin magazi wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulun na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wani yace assalamu alaikum wa Allah ya kara malan lafiya da tsawon rai mai albarka amin malan akwai waɗansu kalmomi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambata a waɗansu hadisai kamar haka duk wanda ya yi mana algus baya cikinmu da kuma hadis ɗin da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin sha ya ce aje a zubar da shi ya ambaci cewa ai wannan abin shan wanda bai yi imani da Allah bane da ranar lahira ma'ana abin shan da aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana saka maye to irin waɗannan kalmomi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta su a waɗannan hadisai baya cikin mu da ya faɗa da kuma bai yi imani da Allah da ranar lahira ba suna da tsoratarwa kwarai da gaske tambaya me matsayin imanin duk musulmin da ya sifantu da ɗaya daga cikin irin waɗannan hadisan eh wannan abin da suke nufi shine wato baya cikin mu cewa baya cikinmu ma'ana baya cikinmu mu musulmi masu cikakken imani sa tawayayye ne hmm. shine ma'ana baya cikinmu ko kuma baya cikin mu musulmi waɗanda za mu shiga aljanna ba tare da hisabi ba da azaba saboda haka ya bijirar da kansa ga azaba ko zai shiga aljanna za a yi masa azaba in Allah bai karɓi tubansa ba ah, haka zalika da yace wannan abin shan wanda bai imani da Allah da ranar lahira ba ne ma'ana wanda bai imani da Allah da ranar lahira ba imani cikakke ba wai asalin imani ba wai kafiri ba ne ba wai wannan abin shan kafiri ba ne abin shan wanda bai yi imani da Allah da ranar lahira ba imani cikakke domin karkace kafiri ka ce duk wanda ya sha giya ya zama kafiri a'a duk wanda ya sha giya imaninsa da Allah da ranar lahira bai cika ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sahih muslim yace la yashrab wa la yashrabu khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mai shan giya ba zai sha giya ba yayin da yake shan ta alhali mu'mini ne shi a lokacin nan ya imanin sa ya tawaya ba mu'mini ne kamilal iman ba haka zalika la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min Me mazinaci baya yin zina yayin da yake zina alhali mu'mini haka ne sata haka mai dukkan waɗansu kaba'i sauraka abin da yake nufi kenan abin da yake nufi da waɗannan hadisai ma'ana wato bai zamanto mumini a kamilan iman ba da yake mu akwai asalin imani wanda shine mai hana dawwama a cikin wuta akwai cikakken imani wanda shine yake hana shiga wuta sai dai ta hillatul qasam kawai dan cika wato a rantsuwar da Allah ya cewa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin kusa ya gangare ta cikinta sai dai to wannan wanda kowa zai wuce ta cikinta ɗin gwargwadon irin imaninsa masu ƙarfin imani da cikakken imani da yawan aiki ne za su wuce kalbar kamar walƙiya sannan kowa kuma gwargwadon aikinsa haka zai wuce Allah a cikin masu sirkar dan Allah suwa ne ne al-muksirin kuma nawa ne yawan hadisan da suka ruwaitowa Allah ya kara maka lafiya amin al-mukthirina min as-sahaba al-mukthirun da ake nufi masu yawan riwaya na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ne sahabbai da hadisansu suka fi dubu 2000 sahabbai da hadisansu suka fi dubu biyu su ne Abu Huraira mai hadisai dubu biyar da biyar da yan kai da Aisha mai hadisai sama da dubu biyu da Anas ibn Malik shi ma hadisan sama da 2000 da Abdullahi da Abdullahi ibn Umar shi ma hadisansa sama da dubu biyu sai abu sa'id da abu da al-khudri eh, sa'ad ibn malik ibn sinan shi ma yana cikin al-mukfiri na'am jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah ya kai dubu biyu eh, ibn abbas ma bai kai dubu biyu ba eh, ibn abbas ma bai kai dubu biyu ba amma dai waɗanda suka fi dubu biyu din ina ganin waɗanda su su shida ne wani sai aisha na kuna faɗe ta ya faɗe to na'am eh? abdullahi bin amri bin al'as ma bai kai eh abdullahi bin amri bin al'as abdullahi bin amri bin al'as na'am abu huraira aisha abu sa'id anas abdullahi bin umar abdullahi bin amri bin al'as na'am sannan me hukuncin dabbar da ke cin najasa ko kazanta ya halada ah, ya ya menene balinta ya bawalinta da kashinta yake na'am dabba da take cin najasa jallala ita wadda take cin najasa to da bawalinta da bayan gidanta shi ma najasa ne aljallala saboda haka za a nisantar da gagare ta ah, shi yasa ma suka ah, har inda kafin a ce za a kyale ta ta zama to kamar kowa sai an kyale ta ta yi kwana uku in ta kwana uku ba ta cin najasa to in ta koma tana cin abinci kamar sauran dabbobi shi kenan to ta zama to da bawalinta da bayan gidanta duk a mai tsarki ne amma inda take cin najasa to bawalinta da bayan gidanta ba mai tsarki ba ne ko yana halatta yin sallah a turken raƙumi yin sallah a turken raƙumi bai halatta ba ba dan najasa ba sai don saboda ma'awar shayatsin ne saboda su raƙuma an halicce su suna da awabid ka awabid jin suna da zautuwa irin zautuwar aljanu akwai abu na aljani tare da raƙuma shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah a ma'atinil ibil a wurin da ake ɗaura raƙuma ba don cewar bawalinsu na jisa ba ne an bambance tsakanin raƙumi da raƙumi da namansa da wajen kiwonsa wajen ɗaure shi an bambance shi da tumaki tinkiya da awaki da tumakai da namansu namansu in an ci baya karya alwala haka zalika inda ake ɗaure su turkensu za a iya sallah a wajen saboda suna da bayan gidansu da bawalinsu duk yana da sarki amma raƙumi in an ci namansa sai an sake alwala a bisa sahihin magana saboda ingantattun hadisai wanda shine matabar ahmad sabanin malikiya malikiya sun ce akhirul lodo a lodo min mamar masatin na amma madhabar imam ahmad kuma shi dace da hadisi in mutum ya ci naman raƙumi alwalarsa ta kare sai ya sake alwala ba wani abu bane saboda hararar da ke ciki saboda wannan alakar da yake ciki da aljanu haka zalika ba a sallah a inda ake ɗaure shi illar ba don najasar bawalinsa ba ne da bayan gidansa illar saboda wannan dangantaka da shaidanu da yake da ita hmm. sannan wani ya ce na kasance ina tsananin son na zauna tare da babana amma akwai rashin fahimtuwa a tsakaninmu da alama kamar a yanzu ya amince amma ya ya sanar da ni na neman addu'a akan Allah ya sadar da fahimtuwa a tsakaninmu Allah ya ƙara man lafiya amin Allah ya daidaita tsakanin zukatanku Allah ya kusantar da zukatanku Allah ya haɗa ku akan alkhairi Allah ya kaɗe dukkan wata fitina tsakaninku kuma Allah ya baka ladan kyautatawa ga mahaifinka ah, wannan ah, ta ce kamar mu malam kamar mu mata masu yara wani zubin sai kana yin sallar yaro ya zo ya hau jikinka kuma jikin nasa da fitsari ya yi fitsari a jikinsa ko kuma ya zo inda kake sallar ya yi mana fitsari to ya za ka yi ko kuma sai bayan ka'idar da sallah ka ga kashin yaro a jikin zanin naka to za ka sake sallar ne to wannan kun ga masail ne da dama na farko idan mace tana sallah sai kawai yaro ya zo ya zo ya hau kan jikinta ta ji shi jike da bawali a wandan tana jinsa ai za ta gane dama jike inda ta ji danshi a jikin wandan ta san bawali ne sai ta cire shi ta tashi ta je ta cire wannan mayafin ta sanya wani ta zo ta ci gaba da sallanta ta dora ta dora ya ashe ne ce ta zo ta ci gaba da sallanta eh ta dora a bisa mazhabar imam bukhari a bisa fatuwar sa'id ibn al-musayyib da amir sha'abi da kuma kauli a matsabar imam malik kauli ne a matsabar imam malik shine riwayar ashab shine ra'ayin ashab matsala ta biyu shine ko kuma yazo inda kake sallar yayi fitsari tana sallar kawai yazo ya kalle ta ya tsalla mata fitsari <laughs> yaronsa yaro ne to in ya taba ta shi ma kaman wancan in kuma abin da ya taba wajen da take sallar ne sai ta matsa ta je inda yake da tsarki ta ci gaba da sallarta tunda almaisur la yasqutu bil ma'sur abinda za a iya yi ba za a bar ba da abinda ba za a iya yi ba tunda za ta iya yin sallar ba tare da ta fita daga inda take ba ta fita daga ɗakin ta je wani waje sai ta matsa ta yi sallah a waje wanda yake mai tsarki idan ta fita ta ce za ta je ta ɗauke shi ko kuma ta tafi wani ɗaki ta ƙulla kanta ta ci gaba da sallar ta wannan ta yi aiki da yake ba ta bukatarsa a cikin sallah sallar ta ɓaci saboda wannan ka'idar almaisur la yasqutu bil ma'sur abinda mutum zai iya ba zai bar shi bai zuwa saboda abinda mutum ba zai iya ba to sai matsala ta uku kuwa sai bayan ka'idar da sallar sai kaga kashin yaro a jikin zanin naka to zaka sake sallar ne ba zaki sake sallah ba bayan kin gama sallah sai kika ga kin shiga cikin sallah da yaƙinin cewar kina da sarki da yaqinin cewa kayanki suna da tsarki saboda haka al-yaqin la yuzalu bishak ba a kawar da yaqini da shakka yayin da ya bayyana a gare ki kin yi sallah da yaqinin cewa kina cikin tsarki da sharuɗai ba za ki rama sallah ba sai dai a wajen malik mustahabbi ne matsawar lokacin sallar bai fita ba ki sake yin sallar mustahabbi ne amma ba dole ba amma a mazhabar bukari kuma kamar yadda muka rinjar da kuma shine ra'ayin shine abinda aka dangana ga ibnu umar da kuma adadi daga cikin manya-manyan sahabbai da tabi'ai babu komai sallata ta riga ta yi na'am tartsatsi o oh, in ya fallasa ya taba jikinta ko kuwa ah, wajen eto eh, sai ta je inda yake nesa mana inda dai babu ai za ta je ne inda yake take da yaqini cewa fitsarin bai taba wajen ba shine sannan a cikin hadisin baya kace Imam Shafi'i da Imam Ahmad sun saba ma Imam Az-Zahabi Az-Zuhri Ibn Shihab gashi shi kuma ba dabakar su daya ba yaya abin yake a'a kun ga wajen riwaya daban wajen ra'ayi na fiqh daban in a tabaka ɗaya suke shine wajen riwaya ne shi ke magana wanda suka tabaka ɗaya waɗanda suke sa'anni in suka tashi yin riwaya wani ya saba ma wani to wannan shi shine zaka ce a cikin riwaya sun saba wani da ya tashi ruwaitowa sai ya ruwaito da lafazi kaza wani kuma ya ruwaito da lafazi sabanin wannan a wajen riwaya ne ake kawo tabaka amma a wajen fahimta ta fiqhu kowa ijtihadi yake saboda haka imam shafi'i zai iya saba ma az-zuhri zuhri malamin malamin sa ne malamin malik ne bal imam shafi'i littafi ya rubuta ikhtilafu malik sabawar da nema malik malik kuma malamin sa ne malamin sa ne amma ya rubuta littafi guda yana nan a cikin al'um ikhtilafu malik sabawar da yema malik Saboda da haka wannan a cikin matsala ta fikihu wato fahimta ta fikihu ta hukunci wanda mutum zai ijtihadinsa wajen ijtihadi kowa namiji ne shi yasa suke cewa idan magana ta zo mana daga Allah jalla wa ala sami'na wa ata'na in ta zo mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ata'na in ta zo mana daga sahabbai su ma mun ji mun bi wanda suke yarda da maganar sahabbai amma in ta zo mana daga tabi'ai to su maza ne mu ma maza ne haka suke cewa fahum rijalun wa nahnu rijal maza ne su mu ma maza ne kamar yadda suka yi kokari suka fahimta suka ce ga hukunci mu haka zamu namu kokari amma sahabbai saboda su sun gani sun ga lokacin da ake saukar da alkur'ani sun ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani fahimta su ita ce a gaba sai mu sallama musu amma waɗanda suke daga baya fahum rijalun wa nahnu rijal eh, saboda haka wannan shine karka hada biyun da da riwaya da diraya eh akwai bambanci na'am mm. eh. Eh. Eh, cewa man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumin rana daya fi sabilillah za a nisantar da fuskarsa tafiya shekara saba'in to me ake nufi da fi sabi lalana waɗansu suka ce wanda yake ya tafi jihadi kuma yana azumi ne zai samu wannan falalar waɗansu haka suka ce wanda yake ya tafi jihadi kuma yana azumi kuma ya tafi jihadi a ranar da yake jihadi a ranar da yake azumi a ranar yayin jihadi waɗansu haka suka ɗauki wannan fassara hadith saboda su duk inda kaji an ce fi sabilillah jihad ake nufi amma ɗaya ma'anar gaskiya ita ce wadda take ita ce ɗaya fuskar ma'anar cewa wanda ya yi azumin rana halisan hila saboda Allah kaɗai wato ya yi ikhlasi a ciki na'am mun yi fatawa a nan cewa cinikin fatar jaki bai halatta ba mun yi fatawa tun cikin ramadan cewa wannan cinikin da ake na fatar jaki bai halatta ba kuma Allahu akbar wato kun ga a kun wato hikima wato abin nan mujiza wato mujiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana akan sha'anin cinikin jakin nan kun san da jaki ana ci a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ranar yakin Haibar yazo ya samu mutane an kafa tukwane na karfe ana dafa naman jaki yace duk duk a kifar da su sannan ya hana cin naman jaki ya ce saboda su ne dabbobin da mutane suke ɗaukan kaya a kai wannan ita ce illar riwaya ta zo ta ce li'annaha hamulatun na su ne suke ɗaukan kayan mutane yanzu ƙasashen da suka hana cinikin jaki da suka hana 'yan china sayan jaki kamar ƙasar uganda kamar rwanda kamar botswana ƙasashe na afirka da dama domin china ta zo tana ta kwasa sun ce illar shine kan cewa mutanensu da suke cikin ƙauyuka a kansu suka dogara domin ɗaukan kaya za a hana su hmm? ba ku gani ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1400 ya hana cinikin jaki saboda shi shine yanzu da aka ga haza kusan kasashen har ta kai yanzu kamar irin su Kenya wato sun yi masana'anta a abatuwa guda uku chinese suka zo suka kafa musu na yanka jaki abatuwa uku to sauran kasashen su masu gani har da gana ma gana ma ta hana gana ma ta hana ina jin da nijar ma ko? har nijar ma duk sun hana mu ne kadai saboda babu abin nan wato ba a yi matalakawan mugata yanzu duk waɗanda suke a cikin a cikin ƙauye wanda da shi da jaki ne za su je su ɗauko kayan girbinsu da jaki ne za su ɗauka su kai jaki cikin gona duk jakin suke amfani da shi saboda inda suke ma motocin ba ba sa zuwa to yanzu duk an je duk wannan jakin kamar yadda ake shiga wannan lokon in aje a kai abinci haka ake shiga ake zaƙulo jakuna saboda naira dala tana zuwa ta hanyarsa to kaga kuma abu ne wanda yake zai cuci al'umma baki ɗaya alaikum salam da ake bayyana wa jakunan nan in aje wajen da ake yanka su da bashin sa ake ba yi su yanci ba kuka suke da hawaye na kai su da to wannan dai ya kamata dai mu musulmi wato mu guji abin saboda hannun annabi sallallahu alaihi wasallam domin in aka hana mutum ya ci abu to an hana ci ya ci kudinsa in ka ce kai ba za ka sha giya ba amma za ka ci kudin da aka sayar da giya ka sha giya ko kai ba za ka sha ba amma za ka yi cinikinta ka ci kudin da aka samu daga giyar ko da waɗanda za ka yi cinikinta gare su in su giyar ta halatta a gare su ka sha giyar ne ai da in ka sha kudinta ka ci ta a ka sha ta na'am a shamsuddin eh, na'am eh mm. ya yana da ruwan ne sai ya daskare abinda ake ce musamman watakila ne ne kuskure wajen nake ce masa ban shanu abinda ake nufi wato sandararren mai kamar kakide kamar kaki dai ba wanda ya zagonye ya zamanto ruwa ba shi ne ake ne da kuma ban shanu ai shi ma haka yake hmm? amma ya zaka ce yana da ruwa oh wai ya shiga cikin oh yana cikin ruwan sai daga baya kuma ya daskare to yanzu menene ya zaka yi al'ibra bil ma'al ko ka bil asl Eh? ya shiga yana cikin ruwa ya riga ya bata a lokacin da zubar da shi za a yi daga baya ya narke kuma sai ka ce alƙuwa ma haulahu bayan baki da ya riga ya bayan baki da ya riga ya baci to tambayar ka ce ta ƙarshe an ce mun lokaci na ba akan masu hawa ba za ka iya cinikin jaki ga wanda suke hawansa ana iya cinikin jaki ai abinda aka hana wanda suke cinsa a sayar da shi ga waɗanda suke cinsa kamar cin naman sani mm, amma ka sayar da shi ga waɗanda za su haushi ga waɗanda za su ɗora kaya a kai wannan babu laifi a kan wannan na jin ya daɗe a wannan wai a wai wata mata ce take a kan masu school of hygiene west african health examination board wadda suke kula da jarabawar makarantun lafiya schools of health technology da hygiene na nigeria wato shekara uku tana hana a masu yin jarabawa wannan yin sallar juma'a saboda tana sanya jarabawa ranar juma'a daga sha biyu da rabi zuwa karfe uku daga sha biyu da rabi zuwa karfe uku kaga duk wanda za su yi jarabawa da za su yi juma'a ba kenan a ta yi haka ranar juma'an nan da ta wuce sha ɗaya ga watan novemba saboda haka ana kiran wannan cibiya ta sake duba wannan timetable din ta ba mu musulmi haƙƙinsu na yin ibada kamar yadda tsarin mulki ya ba su sannan kuma dukkan waɗanda suke faɗa aji daga ƙungiyoyin addini ya kamata su sanar insha Allah wannan wannan ai a hudu ba ai kamata a sanar da shi ranar juma'a insha Allah eh. an canja ita hindus din eh Mm. Eh. to dama dai irin wa'annan hassan barakallahu fik irin waɗannan dama gaskiya an faɗe su yana buƙatar wato bincike saboda wato mushkila irin wannan social media ɗin irin wannan social media sai ga abu ne wanda aka yi shi tun bara a ta ɗansa cewa har saboda haka duk irin waɗannan yana buƙatar bincike domin dai duk abin da yake zai kawo cika ga addininmu muna wajibi mu tashi mu janyo hankali kan a guje shi salli ala Muhammad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين